mu da sake kasancewa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Aisha Shehu Kabara. A wannan rana shirin mu zai yi tattaki ne zuwa ƙasar Ghana tare da yin duba akan shirin makarantar sakandare kyauta da gwamnatin Nana Akufo ta bullo da shi ya taka muhimmiyar rawa. domin kuwa ya yi sanadiyar ƙarin ɗaliban makarantar sakandare daga ɗaya da shida zuwa miliyan 1,261,125 a cikin shekaru biyar da ɓullo da shirin. Ministan kudin ƙasar Ghana Ken Afore Atta ya bayyana cewa an kashe kimanin CD biliyan 7.62 a cikin shekaru biyar da aka ɓullo da shirin makarantar sakandare kyauta. Mai magana da yawun gwamnatin Malam Muhammad Awal ya bayyana burin da gwamnatin Nana Ado take da niyyar cimma a wannan shiri. gwamnatin da tun 2007 ya ke yi da mutanen ghana alkawari kamar ya kawo free senior high school eh, saboda ya zama na kowane yaro in dai batun kuɗi ne zai hana shi zuwa school ya kamata a ce ya iya ya je makaranta to she ya kawo tun 2017 to 2017 har yau in kaga adadin mutanen da suka samu free senior high school ga suna kusan miliyon biyar yaran da suka je free senior high school kawai amfanin shi da aka samu shi ne yana da yawa sosai saboda iyaye yanzu ba sa biyan komi abinda mai shi zai ci da safe da rana da dare in yana boarding da inda zai kwana in ma pay student ne yana cin abinci so ɗaya in ya je cikin school gwamnati ke ɗaukan wannan nauyi na biyu shine an yi investment dewa na infrastructure an ka duba get fund kowane gini da ke cikin get fund duk baki ɗaya da ya zama na get fund ne duka sun samu kuɗi an duba an karkare saboda jama'a na karuwa mutane na karuwa in ka duba statistics da world bank masu kai suna nuna kaman kusan miliyon ɗaya inda ba da free senior high school ba da ba su iya su je su kuma sam da suka kare je SSC kenan ba sa iya su je su amma wanga free senior high school ya zo ya taimaka ba abin da za a bari ba ne saboda a doki a biya yaran nan su samu ilimi gwamnatin gashi alwashi ya yi wannan yasa ina kamar shi batu free senior high school da mu ya zo ne policy da zai taimaka kuma ba abinda da za mu rabu da shi ba ne even though za mu je imf amma ko da sun ce a taba shi free senior high school ba bawa saboda mun san amfanin da yake muna hafiz alhassan lari na ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar sakandare na farko da suka soma cin gajiyar shirin a ghana alhamdulillah wallahi muna godiya daga gwamnati because um, free shs nan constitutional instrument ne da aka sa tun time kwamin kurma yasa dream ne da mutanen ghana suka so ya jima amma to Allah bai kadara banda akufa da ka muna free SHS 2017 kuma muna godiya because ya taimaka sosai sosai uh, kamar makatan naku me da menene ya kunsa maka school fees ne ne kawai ba ku biya ko littattafai ma ana ɗaukar nauyi da sauransu menene ake ɗaukar nauyi abinci da sauransu da ana ɗaukar nauyi kenan a wannan lokaci an doki nauyin abinci an doki nauyin school fees an doki nauyi wurin kwana a wannan lokacin shan kun fuskanci wani kalubale ko wani matsala da aka fara program ba wani kalubale ko wani matsalan da muka fuskanci kuma ya je kan da muke son shi kuma muna godiya karatun makarantar sakandare kyauta a ghana ya zo ne don daidaita tsakanin mai kuɗi da talaka a ɓangaren karatun sakandare wanda kuma marasa hannu da shuni ne suka fi morar shirin na makarantar sakandare kyauta a gaskiya da dai ya kasance kamar ta samu sukun muka je aka yi magana muka shiga ba abin da muka biya uniform house dress komi everything was free komi da komi free ne gaskiya isa ni da gaskiya ya min sosai kuma mun ci na ci amfani sosai don tun da ta je har ta kare lamarin a ce school shani a ce school fees ko wani abu ko wani abu ba abin da muka biya gaskiya abinci komi everything was free isa gaskiya ni da na ci amfani kwarai kwarai kwarai kuma muna kara godiya sosai ganin kin ci amfanin wannan shirin akwai wani abubuwa ne da kika ganin da an yi su zai gyara wannan shirin makantan sakandare kyauta so abin da na gani ne shine da yake free nan ya zo ciki too much everything ya zama free nan ya bari teachers na wasu na dokan wannan advantage suna masa yaran mu suna like suna karban wani abu a ce ka biya kaza ka yi kaza ka yi kaza amma inda ya zama na kamar wani wuri muna biyan wani abu sun ya musu karfi su ce sun create wani abu yadda da yi su samu wani kudi abinda yaron ka zai je makaranta kyauta ai alhamdulillah dan kudin da zaka biya school fees ka taimaka ma yaron ya shiga mota ne in za shi in kuma ka yi bashi ne ya ci abinci ko kuma ya sa jikin shi lalle ya taimaka sosai ni dai gaskiya cikin na daya ta amfana da wannan wato abin nan na free hs gaskiya kuma na ga amfanin shi ne me matsayin ki idan kika duba ne domin an ce shin a goge shi ko dai a ci gaba da barin mutane na ci amfanin wannan shirin. in kana so ka taimaka ma dan uwanka da bai da shi ka sa kafanka cikin takalmin shi ni abin da zan ce ne a bar shi yayi ta aiki saboda waɗanda ba su da galihu su ma su ci amfanin shi ni sako na kar a kashe wannan aiki duk abin da aka samu nasararsa a gefe guda akan fuskanci kalubale don haka shi ma shirin na cin karo da wasu matsaloli kamar cinkoson ɗalibai a ajuzuwa ɗaukar karatu rashin isassun makarantu malam siba shakibu masanin ilimi ne ya yi tsokaci dangane da shirin kamar haka na rashin isassun kudade wanda za iya ana kula da yara a wurin cinsu da shansu mun tuna mun ga cewa kamar dan wasu kwanukan da yake ko mu ce makonnin da yake sun cude an samu masaloli kwarai a wurin ciyar da yara a wa'anga makarantu bayan haka akwai yawan cunkoso kwarai wanda yake double tracking wanda muke cewa wadanga su je wadanga na gida to kaga yin haka ya kawo ma'ana masaloli kwarai a kashen kudade na ga iyaye wanda eh, makusudin wannan ko wannan kuduri shine ya fidda al'amarin kashe-kashe kudade a wuyan iyaye to amma wannan ya hassasa lamari na kashe-kashen kudade saboda yaran da yake sun je makaranta mana sun je sukuru aka bada anya suka komo gida na futu suna dokan dogon lokaci yayin da yake suna gida futu ya zama wajibi akan iyaye su nemi wasu malumman da yake masu zaman kansu iyaye su doki nauyin biyansu domin su ci gaba da karantar da yaransu da kuma tunasar da 'ya'yansu abin da suka karantu da shi amma mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike faɗan haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗan haka da sai ku ƙaryata ni kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kankwan a kayan gado guda ɗai a gefen gadon ka Haka nan wanda bai da komai gida guda za ije ya kwana a ɗakin guda ya kankwan a kayan karau falle to yan gari yawa ita ta nan da ka danganta kanku daidai kai mai akwai ka gane in kana takamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai dai ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓo sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai middin ka dubi kanka sannan ka dubi kansa ta nan kun kama da juna to ma nan idan ka duba ta nan da ka danganta kanku daidai kai mai akwai ka gane in ba ka ɗan misali da nonon sulai talatin da nonon kwabo talatin yan an haɗa ka gane sai ka gado dai faransu ya zo dai kai mai akwai ka gane in ba ka ɗan misali da agogon jaka talatin da agogon sulai talatin in wancan iba da loto daidai wannan iba da loto daidai yan za a dai kira sosai raya jos kenan a cikin wakar mai akwai da babu da fatan masu sauraro kun nishadantu da aka shirin na ilimi hasken rayuwa na wannan rana ya kammala a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international kada ku sha'afa za ku iya sake saurare ko kuma sauke shirin na ilimi hasken rayuwa a shafinmu na intanet akan adireshin ha.hausa.arafai Taku Aisha Shehu Kabar da na ja daga mashirin nake cewa bisalam.